يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Mabar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau litinin 24 ga watan Ramadan, Ijani sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shekara 1446 daidai da 24 ga watan Maris shekara ta 2025. muna fara gode ma da madaukakin sarki mai kowa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa shi nimar Allah da ya su da kaddara wasu ya kara da kwakwacin ma wannan masallaci mai albarka masallacin margayi malam salu a da ramma da ke nan masu hotel islah wadan dutse nuwar turin a da Zariya jihar kaduna da najeriya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wani shine tafsirin mu na ashirin da hudu cikin jerin gwanon tafsiran wannan shekara Allah ta'ala muke roƙo ya gafarta mana ya dakatar da mu ya sa duka mu yan aljanna azumi ya zo karshe tsora ta zo karshe muna fatan Allah ta'ala ka cika mana wannan ramadanin da ya jarka kuma ka yanta mu daga shiga wuta ka kai mu aljanna kuma in ka tashi kai mu aljanna ka kai mu aljannar fiddaus tare da yayyan halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to gabanin mu cewa tafsirin akwai sakonni da yawa da yawa da yawa zan takaita su iya takaitawa akwai wasu bayan Allah da suka kawo ziyara nan daga sai sun zo su ganni kuma su ga alaran miya amma sun zo ba su same ni ba ba su ji daɗin haka ba to siya akwai haka Allah ya kaddara amma ina fara kila sun ga alaran miya kila ma ita ma ba su ganta ba ah, sun da ya faɗi kalmomi na alkhairi ba sai an ambace su ba yadda suka yi mana fatan alkhairi su ma muna musu fatan alkhairi daga ƙarshe sun kawo albasa to ban sani ba ita albasa ni aka kawo muwa ko adaran biya ba ni aka kawo muwa to kaji zance to Allah ya ta'ala ya faka da alkhairi sun ce in Allah yadda za su dawo sun dai faɗi maganganu masu kyau to muna musu fatan alkhairi mu da su baki daya akwai wani bawan Allah shi ma ya zo so hudu bai ganni ba a yana da mahaifiya Allah ta'ala ya mata rasuwa mahaifin shi ma Allah ya mishi rasuwa kuma an raba gadon mahaifiyar shi ne a cikin gadon ya ware kudi naira dubu goma ya kawo sadaka a yi ma mahaifin shi addu'a ah, wannan bawan Allah kamar yadda na gani a rubuce sunan shi malam umar gamo ɗa ne a eh, mahaifin ne malam umar gamoda ya rasu Allah ya gafarta mai mahaifiyar wanda ya kawo sunanta malama sa'adatu ta rasu ba da daɗewa ba an raba gado to ya ce don Allah ai ma mahaifiyar shi addu'a da sauran matan mahaifinsa ta wannan tarbiyya ce mai kyau da ita da sauran matan mahaifinsa da kuma mahaifin nasu duka a yi musu addu'a sako ya iso naira dubu goma Allah ta'ala ya gafarta mu Allah ya yafe musu Allah ya sa aljanna ce makomarsu kai kuma da kai wannan aikin alkhairi muna roƙon Allah ta'ala ya sa ‘ya'yanka su yi maka idan mutuwa mu ta Allah sa mu cika da imani ya ƙarshe ya ce iyayensa da suka rasu idan zai musu addu'a dole sai ya je kan kabarinsu Ko idan ya yi a inda yake ya wadatar to in kai a inda kake ya wadatar amma da za ka samu ka je ainihin kan kabarin hakan da ya yi kyau ma'ana ga addu'a ga ziyara amma in baka je kabarin ba ta takaitu a inda kake to addu'arka ka tayi kuma ana fatan Allah ya karba Allah ta'ala ka datar da mu ina ganin sunan wanda ya kawo sakon Jamilu Umar da yake abin a rubuce ne Allah ta'ala ya datar da mu abu na gaba akwai rasuwa da aka yi mana a gangare na ɗaya daga cin 'yan uwanmu kuma yaya a gare mu malam umar aliyu loma muna roƙon Allah ya ci kallo mu Allah ya gafarta mishi Allah ya yafe mishi Allah ya sa aljanna ce makomarsa Allah ka haɗa da shi a cikin jannatin na'im an ce za a yi jana'izar shi yau litinin a masallacin baba tireda karfe ɗaya da rabi insha Allah Allah ya gafarta mai wannan shi ya kawo zungureriyar tambaya da roƙo abubuwa da yawa dai shafi guda bayan a saurara bayan sallama da godiya da addu'o'i da kalmomi masu kyau don mun tsallake waɗannan ya ce yana da tambayoyi da yake so da Allah a amsa mai na ɗaya ya halitta mai iti itikafi ya je matsalaci da rediyo don ya dinga sauraron tafsiri da yake yawan saurare amma fa yana itikafi yana itikafi da rediyon shi amma da an sa tafsiri sai ya kunna tafsirin ya ji amma iya tafsirin kawai yake ji da an gama tafsiri zai rufe in ya yi haka ya yi daidai ko akwai damuwa idan yadda ka faɗa haka yake kawai rediyon tafsiri kare kake ji to sauraron tafsiri shi ma wani nau'i ne na ibada amma abinda ba a so kaje itikafi da babban waya kana chatin kana facebook kana twitter kana live kana tiktok wanda ya zama kuma ya lalata ya tayi daga bautar Allah bai kamata ba na ga wani masallaci cikin masallatan mu sun ce za a itikafi ban da waya to wani zai ci hayaya haka kuma a haɗa mutum da waya a'a dole ne yanda mutane suka kirkiro tsiyataku haka za a ƙirƙiro musu ne dokoki to babu laifi ka je da waya ka saurari tafsiri ko ka ga tafsiri ko da rediyo ka saurari tafsiri babu laifi amma ya zama tafsirin kadai ake saurari maganar shi ta biyu yana cewa malam game da barnar da aka yi a tankunan water board da ke zaria wanda ya sa ba a samun ruwa a wasu yankuna na garin zaria malam da Allah ka taimaka ka roƙi gwamnati ta yi ƙoƙari ta dawo da masu gaji domin akwai wata gwamnati da ta gabata ta sallamu masu gadin makarantu da gurare irin waɗannan hakan ya haifar da ɓarayi suka samu dama suka yi ɓarna don Allah malam a jawo hankalin gwamnatin jiha da ta ƙara ɗaukan wasu matakai kada hakan ya ƙara faruwa to wannan kiran mun yi shi a lokacin da muke maganar matsalar ruwan zaria kuma mun yi kira ga ciyaman da sarki da gwamna da sifika cewa a ƙara ɗaukar mataki game da wannan ruwan kuma tabbas a ce makarantun gwamnati duka an sallami ma'ai wato masu gadi ba ƙaramin hatsari ba ne wannan shi yake sa ka je katar da makaranta ba windo ba kujeru ba fanka an balla can an balla nan to lalle muna kira ga gwamnati don Allah a yi ƙoƙari musamman dai mu nan yankin mu na Zaria ko in ce tudun wada dan faɗa abin da na sani ana ta gyaran makarantu ana ta gyara musamman makarantun firamare to ba daidai ba ne a kashe miliyoyin kuɗi a gurin kuma an so manyan miliyoyi don gyaran gurin kuma kwana biyu a bar gurin ya lalace muna kira ga gwamnati da a taimaka a dawo da ma'aikata musamman masu gadi don su kula da waɗannan gurare idan gwamnati ta gagara to amfanin pta kenan da kuma abin nan kwamiti na makaranta da ake haɗa kai da malamai da pta da mutanen gari lalle a ɗauki mataki akan makarantu Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa Magana shi ta gaba zan karanta ta ne da yanda ya rubuta ba da ma'ana ba waɗancan na karanta su ne da ma'ana amma wannan zan karanta ta ne da yanda ya rubuta yace sannan kuma malam ka yi magana a ɗauki mataki a hana masu sana'ar karfe-karfe ko bola-bola domin su suke ɗaurewa ɓarayi gindi suke sassaccen ƙarafuna a ko'ina wannan lafazin ba nawa bane nashi lafazin ba nawa bane nashi an ce wasu jihohi sun hana wannan sana'a gaba ɗaya fatan Allah ya saka mu malam da alkhairi daga mai sauraronka M Aliyu to malam M Aliyu mun karanta wasiƙa ka gaba ɗaya kuma mun jawo hankali akai maganar karfe karfe ba za a ce su ne suka yi sanadiyar fata ba domin tun gabanin a fara sana'ar karfe karfe da bola bola ko jari bola ko tsadi ake yin sata da haka kar a ce su suka jawo amma za ka iya cewa sun ƙara taimakawa wajen face-face tabbas akwai jihar da ta hana kamar jihar borno an hana muna kira gwamnatin jihar kaduna da sauran gwamnatoci a ɗauki mataki in ba za a hana ba to a yi musu union mai ƙarfi din yaron da ya kawo abin siyarwa to lallai a tabbatar da ba sato shi ba in kuma aka gane sato shi a ɗauki mataki a sa wanda za su je su bincike wannan zai rage barna Allah ka ba mu ikon yarawa Wani ta cewa assalamu alaikum Allah ya saka ma malam da alkhairi kuma ya tsara ma malam lafiya da imani malam ga waƙafin albasa a yi min addu'a ni da yarana amma ban da mijina to wannan takarda sai ta ban dariya abu na farko dai ba a yin wakafin albasa ita albasa ba a wakafinta ba kuma albasa ba a saurara duk abin da za a ci a cinye ba a wakafin shi albasa <clears throat> abinci duk waɗannan ba a wakafinsu ana yin wakafin abin da zai tabbata ne da wama na tsawon lokaci kamar fili kamar gida ko mota kaga wannan lokaci mai tsawo za akwai mota ta kai shekara arba'in to a wakafi ya kai shekara arba'in ana cin more shi ai an kwashi lada amma duk abin da ake ci ba a yin wakafin shi mutum ya kawo kankara ya ce na yi wakafin kankara tsakanin magarba da isha'in aka zuwa tar da ita ya koma me. to albasa ma ba a wakafinta domin albasa din da ta yi wata uku yaya ko ta lalace ko an samu ko wani an cinye ta ta tashi kuda da haka ba a wakafin albasa ki ce dai da sadaka albasa to wannan albasa ban sani ba ni aka ba koko tafsiri aka ba amma in ta ce ta yi wakafin albasa kai tsaye to za mu iya sashi a cikin abincin ifa dalladan ta yi rufu to amma bai wa Allah me ya zafi za ki ce da wakafi ai miki addu'a ai ma yaran ki addu'a banda mijinki ai mijinki ne kan jirgi sannan in ba mijin ai ƴaƴan da ba za su zo ba to ki yi haƙuri da Allah ki yi haƙuri mu dai za mu haɗa har da mijinki za mu haɗa da mijinki in ya mutu Allah ya ji ganshi in kuna tare Allah ya daidaita ku in talaka ne Allah ya buɗa mai wato mata manya mata manya yanzu wannan kuna tsammanin in ya mutu za ta yi mai addu'a da wahala ta yi mai addu'a ƙwai ke kuma mata kuna da rauni kuma da ya mutu kuma duk sai bikin ta ya sanyi to kuma kai wannan miji da alamar baka kyauta ba wato idan kana karantarwa za ka ji abu da yawa za ka ga abu da yawa ban taba ganin magana irin wannan ba tsakanin da Allah na daɗe ina karantarwa amma mutum ya ce ai mai addu'a ban da miji to Allah shi kyauta akwai kuma wakafin naira ɗari biyar ai mai yarinyar ta addu'a to muna roƙon in yarinyar ta rasu ne Allah ya gafarta wannan. idan tana da rai Allah ya mata albarka wannan kuma wata baiwa Allah ce ta kawo ruwa leda biyar a yi wa kanwarta addu'a ba ta da lafiya Allah ya ba ta lafiya wannan kuma ta kawo kuɗi naira dubu ɗaya ɗari biyar a sai ruwa a yi sadaka da shi ɗari biyu kuma a sa a wakashi one five su ne wannan ko to an tashi ku tuna min a so ruwa a yi waka a shayar da masu azumi Allah muke roƙo dukan su ya karba musu mu ma ya karba mana Allah ya yi mana damuwoyin mu mu da su baki ɗaya kuma Allah ya ɗaura mu akan abin da yake so ya yarda da shi sakonin sun yawa dole a tsaya a karanta kuma ga tafsiri ya zo ƙarshe saboda azumi ya yi nisa alarami ya mun kwana aya ta ɗari daidai yau za mu tashi aya ta ɗari da ɗaya ne Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة من بحيرة ولا تائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آه يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أحدكم الموت شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أواقران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى نعم ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين waɗannan ayoyi masu albarka jerin gwanan waɗansu ayoyi ne da suke da alaƙa da juna shi sa kuka ji a ya ta karanto su baki daya za mu iya iyawa mu karanta kaso mai tsoka a ciki dokoki ne wanda Allah ta'ala ya kafa ma mu'minai a bangarori daban-daban a yau za mu tashi inda Allah ta'ala yake cewa ya yi wallazina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum wa in tasalu an hina yunazzalu alquran tubda lakum afa Allahu anha wallahu ghafurun halim wannan aya mai albarka tana da abin da ake ce mishi sababin nuzul ayar tana hani ne ga yawan tambayoyi marasa amfani ko dai mutum ya yi tambaya mara amfani ko kuma ya yi tambaya da za ta jawo fitina ko abin da aka yi kawo da kai ba a ce komai ba mutum ya yi magana ya jawo ma mutane jambon akwai tambayoyi da yawa muna jin su a wannan zamanin kaji mutum ya yi tambaya in aka ba da amsa hankali ya tashi zai ya ɓaci sai Allah ya hana irin waɗannan tambayoyi Allah ta'ala ya ce ya yi wallazi na amanu ya dan daukar imani la tas'alu an ashiya'a kada ku yawaita tambaye tambaye la tas'alu an ashiya'a kar ku dinga yawan tambaye tambaye ai la tas'alu ayyuhal mu'minuna an ashiya'a law udhira jawabuha lakum la lasa'akum wa shaqqa alaykum kar ku dinga yawan tambayoyin da za a ba ku amsar ku amsar za ta bata muku rai kuma hukuncin zai muku tsanani zai muku nauyi shine Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tas'alu an ashiya'a kar ku dinga yin tambayar da za ta jawo fitina ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani la tasalu an ashiya'a kar ku dinga tambaya akan abinda ba a ce komai akan hukuncin shi ba a zo a faɗi hukuncin hukuncin ya yi muku tsauri ya yi muku nauyi ku kafa kiyayewa in tuk da in aka yi muku fashin baki aka ba ku amsa ta tsokun wannan zai bata muku rai wannan aya tana da sababin nuzul ana tsammani hadimin annabi ne sallallahu alaihi wa sallam ya zauna da annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara tara wata ruwaya shekara goma bai taba fata ma annabi rai ba ana tsammani maza Allah ya mishi kyakkyawan addu'a guda uku yace ya Allah Ka yi ma'anar albarka ka bashi yawan dukiya ka ba shi yawan ƴaƴa kuma ya Allah ka bashi aljanna aka tambaye Anas addu'ar da annabi ya maka ta kama kai ce ta bi da duka na farko annabi ya mishi addu'a Allah ya mishi albarka ya samu albarka a dukiyarsa duk abin da kowa ya noma Anas bin Malik yana nomawa tsofi ma'ana in ka samu buhu dubu Anas buhu nawa zai samu dubu biyu sannan aka tambaye shi annabi ya ce Allah ya baka yawan 'ya'ya. to anas ƴaƴa nawa ka haifa Ya ce na haifi 'ya'ya na ciki na ba 'ya'yan kala ba dan ka ai danka ne dan ka ai danka ne ko matar ka ai danka ne a'a ɗan shi na cikin shi Ya ce na haifi da ashirin da to ina wanda suke cewa ba sa sun haihuwa da ashirin da biyar. Wani zai ce to mata nawa ne mata hudu ne amma kan kamar ta akwai koyangu so suna da damar yin koyangu da haka ana san Malik ya zauna a gidan Annabi ya samu albarka to shi ne ya kawo mana wannan hadisi yake cewa labari ya kiske Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama game da wasu bangaren sahabbansa Annabi ya tafi wurin sahabban shi fa khataba ya musu huduba fa qala cikin hudubar Annabi sai ya ce quribat alayya aljannatu jannatu wannan. annabi ya ce an gitta mun wuta an gitta mun aljanna an kawo ma annabi wuta ya ganta ƙarara. an kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aljanna ya ganta ƙarara. falam ara kal yawmi fil khair wa shar annabi ya ce ban taba ganin alkhairin da ya kai aljanna ba ban taba ganin sharrin da ya kai wuta ba Allah ta tsare mu daga shiga wuta walau ta'lamuna ma Adamu, annabi yace da kun san abin da na sani la bakaytum qalilan da dariyar ku ta zama kaɗan wala bakaytum kaseeran da kukan ku yayi yawa qala sai annabi sai mai ruwaya yace فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أشد منه sabon annabu ba taba ganin tashin hankali kamar wannan ba me isa ku ba da hankalin ku nan annabi ya nuna cewa ibadar da suke yi wallahi da ka taba ganin aljanna to da ka ninka ta da ka taba ganin wuta da ka ƙara takatsantsan shi annabi ya ga wuta shi sai abu kowa tsoronta ya ga aljanna shi sai ya fi kowa ƙaunarta ya fi kowa shiri ga shiga aljanna annabi ya ce da ku kun taba kun san abin da na sani ko aure aka yi maka ba za ka yi dariya ba na abin farin ciki in ka tuna wutar dana, ba za ka yi farin ciki ba sa'an nan kukanka da ya yi yawa hankalin sahabbai ya shi sai fasama umar fasara don take sahabban nan suka dukar da kansu na ta kuka hankali biyu ya tashi sai sai na umar ya nike ya ce rabina billahi rabban wa bil islami dinan wani muhammadin sallallahu alaihi wa sallam na biya. Umar ya ce, Mun yi tsaron da, mun yadda da Allah ɗan gijinmu, mun yadda da musulunci a jininmu, mun yadda da annabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam annabu mun. Fafa ma za a kawai sai ya wani mutum sai ya nike. Fafa sai yace ce, Man abi, waye babana? Wai yake tambayar annabi wane ne baban shi ƙwada sai annabi ya ce abuka kula babanka shi ne wani ta baban shi nan ya riga ya mutu kuma ya daɗe da mutuwa annabi ya yi wa'azinsa yanzu kuma yaro yana tambayar wane ne baban shi to daga nan zai ce to yanzu tun da baban shi ya mutu ina baban shi yake yana wuta ko yana aljanna wannan tambayar sai Allah ya saukar da wannan ayar yace ya ayu allazina amanu ya ku da suka yi imani la tasalu an ashiya kar ku dinga yin tambaye tambayen abin da ba ba bayyana muku ba in tubda lakum uku, in an gaya muku ranku zai baci a ƙasar nan wata rigima ce ba yi ba sai kaji mutum ya zo kana karatu sai ya ce malam ina iyayen annabi suke Allah ya ce karka irin wannan tambayar Dan amsar da ta bayar sai ta zama tuna. idan ka ce iyayen annabi suna aljanna wani ɗan fitinan sai ce tuwa za su shiga aljanna alhali ba su rayu a zamanin musulunci ba in ko kai kuskura ka faɗi ɗaya shi kenan kayi ɓal da tubalci to wai kai ina ruwanka da irin waɗannan tambayoyi amfanin me za su yi maka idan kowa ya shiga wuta ka shiga aljanna a fara mai kai ka ya fara idan kowa ya shiga aljanna kai ka shiga wuta kowa ya shiga aljanna kai kana wuta riba mai kaci don Allah mutane su kauce ma irin waɗannan tambayoyi ko kuma sai yazo yana ce maka malam yaya sunan mata annabin Musa a kan kafin sunan mata annabi Musa bai zai maka amfani me zai maka ina fata an fahimci wannan da kyau to Allah ya hana yawan tambaye tambaye kuma duk tambayar da za yanzu wannan tambayar ba ta zama fitina a ƙasar nan ba an kafirta wasu an kai wasu wuta an ce wasu ba su da ladabi ba abin da ba fada ba shi yasa akwai tambayoyin da shari'a ta hana ya ayyuhal ladina amanu ya kullun daukar imani la tasalu an ashiya'a kada ku dinga zakule zakulen tambaya in tubda lakum tasoko in an bayyana muku abin zai dame ku abu hurairah Allah ya kare ya a gare shi yana cewa lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi mana hutuba yace ayyuhan nasu ya ku mutane qad faraballahu alaikum alhajj fa hujju haqiqa Allah ya farnanta muku aikin haji kowa ya je aikin haji fa qala rajul sai wani mutum yace a kullu a kulla ani ya rasulullah yanzu ya rasulullah duk shekara sai mun yi aikin haji yanzu wannan ba ku zakure bane yanzu yadda aikin hajji nan ya zama dubu miliyan takwas da wani abu idan Allah ya ce duk shekara aje? da nauyi ko babu to annabi ya ce Allah ya ce a aikin hajji shi kenan a aikin hajji ya ne karka yi tambaye tambaye fasakata annabi ya shiru bai ba shi amsa ba hatta qala ha salasat sai da ya yi tambayar sau uku fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo sallallahu alaihi wa sallam ce. laukultu na'a da zan ce duk shekara a aikin haji lawajabat da aikin haji ya zama dole duk shekara ba masu fatu kuma za ku iya ba ko za ku iya ba za ku iya yi ba sun makala sai daga ya ce zaruni ma ta duk abin da ne shiru ban yi magana a kai ba ku rabu da ni fa'inna ma halaka man kana ƙablakun bi kasarci su'ali abin da ya rikar da wanda suka zo kafin ku yawan tambayoyinsu واختلافهم على أنبيائهم جسد باونس عن باونس فإذا أمرتكم بشيء إنه مرشيك دون أبو فأتوا منه ما استطعتم وكاوش والولكيكو وإذا نهيتكم عن شيء إنا أنيك ونعبو فدعوه النبي تيكو بش حديثي نكر شيء وانده كده علاقة دوانا آية قال ابن أبي وقاس ينا شوى للي النبي صلى الله عليه وسلم ينا شوى inna a'zamal muslimina fil na jurman ku ji wannan da kyau mafi laifi a cikin mafi laifin musulmi cikin musulmai mana idan ka tara musulmai in kana so ka gane musulmin da ya fi kowa laifi man sa'ala an shay'in mutumin da ya yi wata tambaya lam yuharram musulmi na. gabanin yayi tambayar abin ba haramta ma musulmai ba Rima alaihim min ajli mas'alatihi tambaye shi yasa aka haramta ma musulmai wannan abu to ne yafi kowa zuri misali mata suna irin wannan dabi'a sai ka ji mace wani abu ya samu mijinta kila mahaifiyar shi ta mutu kila a ga talauci ga tsadan mai ga rayuwa sai a zo ana maganar ah, ta'aziyya sai ce to ina tunanin ya za in tafi ta'aziyyar nan sai ka ta ce ke zaka yadda man dan ya tsada idan fa ban je ta'aziyyar nan ba sai ka ji haushi kaga wannan tambayar da ta yi mai amfani shi yanzu cewa in ban je ba za ka ji haushi tarin ya yadda zuwa ko rashin zuwa to daga nan zai balgato wata magana sai ce Allah ya kai mu da koke za ta mutu ni ma ba zan ji ba ko kuma mace ta yi wani abu da zai fusata ta mijinta ya ce an fasa muku ɗinkin sallah duka ko ta yi wani abu ta sa mijin ya ce ba za ku ƙara zuwa biki ba duka ana yin haka a gida ko ba a yi mutum ɗaya ya ja abin da dokar za ta shafuwa to a musulunci ma akan yi haka duk abin da shari'a ta yi shiru a kai kowa ya shiru duk abin da shari'a ta yi shiru a kai kowa ya shiru kowa ya shiru kar ka yi tambaya a zo a haramta ma mutane wata doka a cikin dokokin musulunci shi na lafiya ladina amanu la tasalu an ashiya'a kar ku dinga zakule zakulen tambayoyi in tubda lakum tasukum in aka ba ku amsa za ta bata muku rai wa in tasalu an haƙi na yunazzalu alquran tubda lakum duk lokacin da kuka yi tambaya ya zama a lokacin da kuka yi annabi wannan tambayar ana saukar ma annabi da alqur'ani to Allah ba zai bayyana hukuncin wannan abu da kai tambaya Qur'ani na sauka sai Allah ya sauka ya ce to kaza halal ne kaza haramun shine wa in tasalu anha hina yunazzalu alquran tubda ku sai Allah ya ce afallahu anha amma Allah ya yi rangwame da tambayoyin da aka yi a baya marasa amfani tambayoyi da aka yi a baya wanda suka haifar da dokoki suka fito sababbi afallahu anha Allah ya yi rangwame akan wato afallahu amma kana minkum min su'adi, an tilkal ashiya allati nahakum Allah ta'ala an su'ali anha wala yu'aqibukum alaiha duk laifin da kuka yi a baya gabanin Allah ya saukar da wannan ayar na yawan tambaye tambaye Allah ya muku rangwame ya yafe Allah kai mana rangwame wallahu gafurun halin! lalle Allah madaukakin sarki ghafur mai yawan gafara ne halimun mai haƙuri da juriya ai wallahu ta'ala ghafur Allah mai gafara ne yaghfiru dhunuba ibadihi yana tukurta zunubin bayansa bayansa wa yatajawazu an mu'aqabatihim biha kuma Allah yana kauda kai zai kama mutane da laifi wa huwa alimun subhana Allah mai tausayi ne sarki ya tabbatar mishi wala yu'adilu ibadahu bil hukumati Allah ta'ala baya gaggawan kama mutane a gurin hukuma kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة نعم ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء آجلهم لا يستاخدون ساعة ولا يستقدمون الله تعالى يقول ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا جاء الله هنا كام متعجدا سيكي إذا في الله كام أكون ما ترك على باريا يعني من جابا جاباب متل ديها بنكفا أي إذا أي فيك ما جاء دا الله كشف بابنكا كي تاب كافا أي فيك بابنكا جاء كاكنكا ما أنكشيش tunda babanka ya saba ma Allah ko bai saba mai ba kakanka ma ya saba ma Allah ko to amma Allah yana da tausayi yana da rangwame ya tabbata a cikin addu'o'in magabata suna cewa Allahumma anta haqqu man zukir wa haqqu man ubi wa ajwadu man su'il wa ar'afu man malak wa awsa'u man a'ta anta al-malik la sharika lak wal hubbu la nidda kullu shay'in halikun illa wajhak lan tuqa illa bi idnik wa lan tuqa illa bi ilmik fatashkur Allah ana maka ladabi ana maka biyayya duk wanda ya yi ma Allah ibada ya yi ma Allah ladabi ya yi ma Allah biyayya Allah zai gode shine tuta'u fatashkur wa tuqsa fataghfir Allah ana maka laifi kuma kana yafewa Allah ana maka laifi amma sai kai kaman baka gani ba Allah yana da hakuri da ake da an yi laifi da kuma Allah ya kama ai da kowa ya kare wani yadda ka san wutar lantarki idan ka taba wutar lantarki wacce ke maka shokin a wani lokaci take shokin nan take Allah baya haka ko fi kai mai ba kama ka nan take ba zai kyale ka ila ka tuba ila ka istighfari ila ka gane kuskure na ga wani barawo ya je sata solar masallaci ya kwanto sai aka kawo wuta hakan nan da zai yi sai wuta ta kama shi aka wakatar da shi a gidan liman ya mutu barawon kayan masallaci shi wanda ya yi shahada ko yau ba muna ci Allah ka samu mutu a sallah masallaci ba ko muna sallah to shi wanda ya mutu a masallaci amma yana fatar kayan masallaci Allah ya tsawai da ake duk barayin nan za a kama su za ka sha mamaki Allah ya tsari mu. Ya yi wallazi na amanu la ta falu an ashiya a in tubda lakum ta tsohon wa in ta falu na yi na zalil ƙwar'an tubda lakum a fallawa wa ana Allahu gafurun halim wallahu Allah gafurun ne yawan gafara ne halimun kuma mai yawan tausayi ne da tausasawa me Allah yake a gaba qad ta'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin Allah yake qad fa'alaha qaumun min qablikum gabanin ku al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wadansu mutane sun irin waɗannan tambayoyi kuma aka ba su amsa fa asbahu biha kafirin sai suka kafirce mu amsar da aka ba su yanzu kar banu isra'ila banu isra'ila mutanen annabi musa an samu matsala tsakaninsu wani ya kashe wani da wani ya kashe wani sai ga gurin annabi musa suka ce ya kai annabi musa wani ya kashe wani muna so a yi mana bincike a kano mana wanda ya kashe mana ɗan'uwanmu shi kenan Allah ya yi ma annabi Musa wa'ayi cewa su je su yanka sa yanzu ba Allah ya ce su yanka sa ba me ya kamata su yi su je kasuwa so sa su yanka ko sai su kama tambaye tambaye alaran miya وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين wai mutuwa aka yi musu sai suka gurin annabi Musa suka ce aka annabi Musa kai mana bincike a gano wanda ya kashe mana dan uwanmu kike sai annabi Musa ya ce inna Allah ya'murukum an tazbahu baqara Allah ya umurce ku ku je ku nemi sa ku yanka qalu atattakhiduna huzwa suka ce kuma izgilanci ne yaya an kashe mana uba an kashe mana dan uwa mun ce ka gaya mana wanda ya kashe kuma ka zo kana cewa mu yanka sa me alaƙar yanka sa da gano wanda ya yi kisa ƙala ƙudu billahi na kuna minar jahili musa ya ce tsarki ya tabbatar ma Allah ina neman tsarin Allah ni ba jahili ne. yaya za ku yi min tambaya na addini in ba ku amsa kuma ku zo kuna ce min izgilanci ni ba izgilanci nake muku ba yanzu kaga tun daga nan ba su suka yi tambaya ba a gano wasu aka Allah ya ce ga abin da za su yi suka izgilanci to me ya faru daga nan qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi na qala innahu yaqulu innaha baqaratun la farihu wa la bikrun awanun bayna dhalik na fa'alu ma tumaru da annabi Musa ce ba izgilanci bane ku ne an ce ku je ku yanka fa to daga nan me ya kamata su yi su yanka fa qalu Ola lana rabbaka yubayyin lana ma to ka tambayo Allah yayi mana bayanin wace irin kalan sa yake so mu yanka ka ji wani ya shege qala innahu yaqulu inna baqaratun la wala dhikrun awar baina zalika fafalu ma tumaru Allah ya ku je ku nemo sa ba budurwa ba ba zawara ba ba tsohuwa ba ba karama ba kaga an fara wani fahu aluma su umaruna ku je ku nemo ku yanka aiki nan nuni ba za su je su yanka ba suka fara wata tambaye me suka ce qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha wai ya je ya tambayo Allah Allah ya gaya musu wata irin kalar fa za su yanka a shanu ba akwai fara ba akwai bakar fa ko babu akwai ja ko akwai bakwalo to sai Allah ya faɗi kalar قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين الله يقول جوكو نيمو صاني فتفتي كالر يلو قدر أن نفاق يلو إما أفيت تنا لو هذا فهمه كوبات ديوانا الله يقول تسر الناظرين sace mai ban sha'awa duk wanda ya ganta sai ta burge shi kaga da sun yi tambaya da an ƙara ne tsananta musu to su je su nemo kalar su yanka ko والله بس كياني با ميرتا كاية شوا قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ka tambayi Allah ya gaya musu wai dai yaya sannan take innal baqara tushaba alaina wasu su shanin nan fa sun musu kamanceceniya sun kafa gane wacce Allah yake so a yanka amma wa inna insha Allah la duka, kace wannan karan kamde in aka gaya mana to za mu je mu nemo yanzu mai amfani irin waɗannan tambayoyi to shine Allah yake qad salaha qaumun min qablik ko al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wasu mutane da kunku sun yi irin waɗannan tambaye tambayen shine fa’ala a qawmun min qablikum thumma asbahu biha kafirina suka wayi gari sun kafirce mu abin da aka ce musu yanzu mutane annabi Isa ya kafircewa ne butulci kenan kun ce a gaya muku an gaya muku ba ku yadda ba an gaya muku ba ku yadda ba an gaya muku ba ku yadda ba to daga ƙarshe dai suka samo son da kyar? wanda ya cika wannan shararɗar. wanda yake da san yace ba zai siyar ba kuka ce to su kuma dole sai an siyar mutu yace to ayi ciniki ke za a yanka san a kede ta fatan san za a cika fatan san da zinare shine kudin san to zinare zoban zinare a yau kudi ina ka cika fatan sa da zinare daga ƙarshe dai aka samu ta da kyar Allah ya ce ku ɗauki wani ɓangare na san ku da kima mace haka ne alaran miya da suka ɗauko suka da ka kawai sai ya miƙe ya ce wane wane ne ya kashe فقلنا اضربوه فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون الله يكفى فقلنا اضربوه ببعضها sai muka ce wannan da ya mutum bayan kafan ba to a ɗauko wani ɓangare na jikinsa a daki mamacin ana dukar shi kawai sai Allah ya dawo mishi da rai sai ya ce ɗan ne ya kashe ni kuma ɗan shi Ya yi ne dan ya shiga da shi yayi gaggawa to a shayi la tsalu an ashiya kar ku yawai tambaye tambaye da zakule zakule an gane ko kuma mutanen suna da wannan ɗabi'a ina tuna wani program da zamu yi a nan sai na ce maturity kar a bar kowa ya hau sama kawai sai wata security ce malam da mu dalan aka ce kada kowa ya hau sama kuma an ce security ku kula dokar ta shafe su. to amma mai amfani kici hadda mu na ce hadda ku kuma kaga ta jawo mawa sauran da abin da ba yi magana a kai ba kai shiru an gane ko qad sala min qablikum thumma asbahu ta kafirin wasu sun yi irin waɗannan tambayoyin aka ba su amsa daga ƙarshe suka kasa kiyaye dokar sai suka yi butulci فكذا من الله يتي ما جعل الله من بحيرة ولا تائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا نعم ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون أنكم الله تعالى يفعل وصو نبيه وأندى مشركين kafirai suke da shi kafin zuwan musulunci wanda Allah ta'ala bai fara wannan ba Allah ta'ala ya ce ma ja'alallahu min bahiratin wala fa'ibatin wala wasilatin wala hani Allah ta'ala bai sanya wata dabba da ake kiranta bahira ba ko fa'iba ko wasila ko hani waɗannan kalmomi ne waɗanda suke zuwa zuwa cikin alƙur'ani Allah ya ji kan malamin mu Ashaq Abdulrahman al-Arifi yake to ya kamata da al alqur'ani duk mai mu'amala da alqur'ani idan kana ganin kalmomi baki karka dinga wuce su kullum yanzu ga kullum muna karanta waɗannan ayoyin baka san ma'anar su ba kun baka damu da ka san ma'anar su yanzu da yawa yawan ustazai ɗaliban ilimin kace musu fassara mun wa aqimu salata wa warka zakata warka'u ma'ar raki'ina zai fassara maka fa fa fa amma idan ka zo ce fassara min ma ja'ala Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakin alladhina kafaru sai ga yana so ta kulli akwai irin su da yawa alarmiya kamar me ayoyi masu kalmomi baki ba a saba da su ba أيحسب الإنسان أن يترك سدى يزم يعني سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى kina fata an ذلك to akwai irinsu من da yawa mun karanta yana ganin bare ne a tafsiri hannan tsaya ne ta dandana ce kowa ya kokari ya rike waɗannan ma'anonin ayoyin za ku yi tuno su game da dabbobi mana waɗanda ba a ci kun manta su akwai dabbar da ake soke ta akwai dabbar da take gangarowa نعم والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به نعم والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم متى عليكم الميتة كواتا الميتة والدم أنصن الدم ولام الخنزير أنصن شي وما أهل لغير الله به أنصن شي أما والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنقيحة وما أكل الصبع إلا ما ذكيتم يا كما تلالبين إلمي كدن غريك إلم ودن كلمومي ومن ذا أيما كتنبيا بكشريا با سيكا قدت كارو إيكالا لك الله كبان إيكور كلا دب كيا إيوا دبانيوا الله تعالى يتي ma ja'ala Allah min bashirati Allah ta'ala bai taba sanya wata dabba da ake ce mata bashira ba in haka ce dabba bashira ita ce dabbar da taguwa ce mushrikai suna yanka kunnanta idan suka yanka kunnanta saboda tana da wani matsayi a gurinsu matsayin da dabba take kaiwa a yanka mata kunne shine idan ta haifi 'ya'ya biyar dabba ta yi ɗaya biyu uku hudu biyar to wannan dabbar ta wahala gurin haihuwa sai a yanta ta idan aka yanka ta za a ci ta, mata ba za su ci naman ba saboda an yi ta ta fi kowa ganin zafin haihuwa kuna ganewa to kuma wata ta haihu har biyar ni a yanka naman kici nonon kuma to wani ba zai sha ba sai dai gumaka ita ake kira da bahira shi ne ma Allah min ya ya naqatun yashquna ha, suna yanke ɓaga kunnanta thumma yuharrimuna rukubaha waye rauna muhtarama sannan ita ba a ɗaura mata kaya ta sami yanci tana da daraja me yasa ta yi daraja ta haihu so nawa so biyar dabba ta biyu wala fa'iba ita kuma fa'iba dabba ce waɗanda mushirkai suke alwashi da ita su yi bakance da ita mutum ne in bai da lafiya sai ya ce in ya warke to wannan dabbar ya baiwa gumaka ita ita ma ta samu yanci ba za a hauta ba kuma ba za a ɗaura mata kaya ba yadda dai ta za shanu a indiya sa ba a dukanta ba a mata hot da sa za ta zoron about a indiya ko da suna bautan shanu to in kai mata hot sai a ɗaure ka gidan yari shekara ashirin da biyu domin a gurinsu Allah ce in ko ka bige ta ka bada mushrikai suna da wannan ɗabi'ar sa'iba ita ce dabbar da suka yi bakance da ita mutum ya ce in ya dawo daga tafiya lafiya lau ya bar ma gunki ita idan ya yi ciwo ya warke ya bar ma gunki ita matar shi ba ta haihuwa jirani ta samu ciki ya bar ma gumaka in mace ce tana da wata bukata ba ta samu ba jirani ta samu sai ce sha bar ma gumaka ita ce dabbar bakance ita ce sa'i ba ma ja'ala Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasila ita kuma wasila ita ce dabbar ta haihu bakwai bahira haihuwa ne ta yi biyar to haihuwan na bakwai idan ta haifi ɗa namiji kuna gane ma to wannan ɗa namijin ba ma isa ba Ɗan. shi ma yalla bai yana da matsayi za a iya yanka shi kowa ya ci namiji ya ci mace ta ci amma idan ta haifi ya na bakwai ta zama mace ce to ba a yanka ta ba a cinta ita ma an yanta ta idan kuma ta haifi tagwaye namiji da mace sai a ce to macen namijin ya ci arzikin macen ka za a nan maguzanci ne amma wallahi akwai darasi babba zan kudda darasin daga ƙarshe wace ce bahira wace ta yi wa ana yanka mata kunne ana girmama ta wace ce sa'iba ta alwashi kance ita ba ta da alaƙa da shekaru za a ci an bar magunki ne ita wace ce wasila ita ce ta yi nawa bakwai to ita ma ana haramta cinta kuma ana haramta hawanta ita ko sai da ita ba rai ta gunki ce wala hami hama ko kuma hami ita ce ko kuma shi ne raƙumi duk sauran mata ne amma wala hami shi ne raƙumin da ya yi barbara aka haifi ‘ya'ya goma sanadiyarsa kuna fahimta? so da wahalar da namiji yake sha gurin haihuwa da wahalar da mace take sha a gurin haihuwa wa ya fi wahala? mace? wata wahala ita take siya rago? eh? wa fi shan wahala haihuwa? kun san rago yake kuwa ma'ana matsalar ba ta rago ba ko kun matsalar ba ta atamfa ba matsalar ta ne na guda to mace in ta yi biyar a cikin ra'uma, kafirai suna ‘yan tata in ko ta yi bakwai to darajar ba za ta ƙara matsayi kuna ganewa wacce ce ta yi bakwai ita ce wasila to ita ma za a ba ta wannan darajar an bata ta gumaka ce amma namijin raƙumi bai da daraja sai ya yi goma to shi idan ya fi aka samu haihuwa goma sanadiyarsa domin shi namijin raƙumi shi ne shugaba a garke to shi ma za a ƙyanta shi ba za a ɗaura mai kaya ba kuma ba za a haushi ba sai ya zama da raƙuma kana ganin su fururu, manya-manyan raƙuma amma ba za a yanka ba za a ci ba wani ya daidai da shari'a bai daidai da shari'a ba to shi Allah ya ce ma ja'ala Allahu min bahira Allah bai sanya bahiratu ba wala sa'ibatin da fa'iba wala wasila da wasila wala amin da hami walakin alladhina kafaru sai dai waɗanda suke kafirci yaftaruna ala Allah al-kadhiba suna kirkirar ƙarya suna danganta wa Allah wa aktsaruhum la iluna mafi yawancinsu su ba su da hankali to anan aiko za ka yi mamaki idan dai taguwa za ta haihu biyar ta sami yanci amma mace ta haifi mutum biyar ta yanci ko za da jarasin da nake so ku ɗauka a dole ku gane mana ta ce mun gano malin ce wannan kan dole ke gane tun da aka fara karatun ba ce komai ba ya kuma zage ku lura da alfarman mata yanku duk matar da ka aura ta haifan maka ɗa biyar ta yanki mazalar sallallahu da sun da ya zo yana maganin nana khadija yace inna kanat wa kanat wa kanali li ha? wala na yi da ita din matar da ta yi ba abun a wulakanta ta bari. lokaci ya zo karshe na so yi fashin baki akan wulakancin da ake ma mace mace ta haihu goma a sake ta ni wata aka sake ta ta haihu goma kake fita ki zama ki a gidan karki je ko ina ki ta miki yayin Allah kai mu gobe kai mu kwato muku yanci insha Allah wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته